يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءل النبي والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مدثاتها كل مدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركب da sake عنان a سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه inda muke karanta tafsirin alkur'ani mai albarka a kowanne daga cikin yinnai na wannan wata na ramadan yau muna maraicin asabar sha uku ga watan ramadan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya daidai da sha takwas ga watan mayu na shekara ta dubu biyu da sha tara alhamdulillah jiya mun kammala tafsirin suratul ankabut yau za mu tashi daga farko suratul rum zuwa inda Allah ya bada iko Allah kai mana muwafaqa bismillahir rahmanir rahim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله, وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون يعلمون في الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون بسم الله الرحمن الرحيم سورة الروم وأن سورة أجير سورة القرآن يتيجي سورة تتلاتين أما أوجن سوكا يتيجي تتمانين دا أكو domin ta sauka gabanin suratul ankabut kun ga yanzu muka kare ankabut za mu shiga amma wajen sauka rum ta fara sauka sannan an kabu sannan wadda take gabaninta ita ce suratul inshiqaq idan sama'u shaqqat ita ta sauka kafin wannan sura ba an kabu an kabu bayan ta ta sauka sura ce makiya mai ayoyi cikin wanda kusan dukkan ayoyinta ayoyi ne da suka sauka a makka sai dai akwai sabani kan fa subhanallah hina tumsirun hina tusbihun wanda wasu malamai suka ce a madina ya sauka wannan aya an ba ta suna suratun rum an jingina ta da suna wata babbar daula wadda aka yi wata ƙasa wadda aka yi a wani lokaci can baya wanda kuma sunan ba na daular kaɗai ba ne domin rum mutum ne jika na nabi ibrahim sunansa ibnu iso ibnu ishaq ibn ibrahim alaihi salatu wassalam zuri'ar ta ce ta yi har ta kafa wannan yanki da ake kira rum da rumawa suna kan addinin girka ne suna bautar alkawakibus sayyara suna bautar taurari wa'annan da wanda ake cewa masu gudu guda bakwai su ne suka kafa birnin dimash suka yi babban wurin bauta wanda a duniya lokacin babu kamar sa shekara ɗari uku suna bautar taurari kafin zuwa annabi isa alaihi salatu wassalam amma da annabi isa alaihi salatu wassalam ya zo sai suka bi addinin nasara to a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai manyan dauloli guda biyu da faris da rum so sai suka yi wata arangama wadda a dalilin ta ne waɗannan ayoyi da farko na suratul rum suka sauka bismillahir rahmanir rahim alif lam mim غلبت الأرض غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون ألف لام ميم من شاء مغنى أكن الحروف المقطعة أما ديك القرآن ألا تكد شيء مثاني أنا كونكو مكرا تنسى فهكذا فسر سنبا ينسى أنا كونكو ماوا وسمع لمي na kame baki daga fassara wanda harufa sai alif lam mim Allahu alam bi muradihi bih wasu kuma na ganin cewa akwai hikima karkashin wannan alif lam mim duk da yake bai yiwa a ce ga fassara katamaina amma dai haruffa ne na jan hankali sannan mun faɗa cewa hurufun ne muqatta duk cikin alqur'ani su kaɗai ne ake yankewa na jin turaren wuta ne aka kawo alqur'ani komai haɗe yake kowace kalma haɗe take da yawarta idan turaren wata ne kokari ku kashe mani hayakin zai iya yana da kyau kanshin sana da kyau amma hayakin ne matsala kowace aya haɗe take da yarwarta kowace kalma haɗe take da yarwarta zaka duk ayar da kai karshen ta zaka ga tana da ta yanzu nan muka kare والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم باب إند أد با ودنا حروف سو أن ني باسو باسد وطن ذاك قوة كلمة cikin قرآني هذا ذكر ديروة دوصلي إن بنا ولا سكب مقطعاني باكت ألف لام ميم alifun lamun mimun gulibatin rum ana ce haka sannan kaga suna da bambanci da wancan alam tara kaifa fa'ala rabbuk alam tara ila alladhina ba alam bane daban-daban ne alif lam mim saboda jan hankali ba sun ce la tasma'u li hadha alqur'ani ba kar ku saurari alqur'ani sai Allah ya ce to a ja kunne su alif lam mim dole su jawo zuwa ga sauraron Qur'ani wasu malamai suka ce a al ana nuna musu ne ga haruffan da kuke amfani da su ku hada ku yi magana Qur'ani ya hada yayi nasa kuma ku yi naku da su iya shi sa qurani idan ya tahaddi ba mai iya karɓo kaga lokacin da Allah ta'ala ce tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran ta lahab inda a ce karɓar ƙalubale da ƙur'ani yana yiwa da abu labi sai zai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan to yanzu na musulunci ina magana shiga wuta ba zai iya ba amma ba zai yiwu ba ne don ƙur'ani ba ka iya fuskantar ƙalubalensa saboda haka dai waɗannan harufa ne na ƙalubale ga larabawa sannan Allah ce gulibatin rumu fi adnal ardi an rinjayi rumawa daular farisa ta yi ci karo da roma kuma ta murgude su ta ci nasara a kansu wa hum fi adnal ardi da ƙasa mafi ƙaranci mafi ƙasa-ƙasa wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibu kuma su bayan an ci su za su ci bayan an murkushe Roma, to Roma za ta sake cin nasara shi isinin cikin ƙananan shekaru daga shekara uku zuwa tara to me ya sha musulmi kai da manyan ƙasashe na kafirai suna faɗa har alƙur'ani ya zo ya yi magana a kai akwai abin da ya sha musu kai domin farisa mushrikai ne saboda suna da ƙawance da makka da shugabannin makka aƙalla suna ganin dukkansu shirka suke yi wa'annan suna bautar wuta wayannan suna bautar gumaka kuma dukkan wajja ce to su kuma waɗannan rumawa kiristoci ne suna bautar Allah suna haɗawa da cross ka aƙalla mun yi tarayya da su akan Allah da yake sama mun yi tarayya da su akan annabi Musa da waɗanda aka gabaninsa jayayyanmu mu da su bata kai jayayyanmu mu da masu bauta wuta ba duk waɗannan ubangiji guda muke bauta mana su haka dai ko ba haka to lokacin ana makka mushirkai sai suka yi farin ciki da galabar da farisa ta samu a kan roma musulmi suka yi bakin ciki suka samu damuwa har ya kasance mushirkai na yi musulmi ne. suna nuna cewa tauhidi an kusa murkushe shi a duniya ba wai nan ku da cikin rauni muna azabta ku ba can ba su fafawa su ma masu tauhidi an karya su da aka ba sauran wannan magana ta cewa bauta ma Allah da asama to sai Allah ta'ala ya bishara ga musulmi cewa eh lallai an rinjaye kasar rumawa fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlib amma bayan an ci su su ma za su dawo su ci aiki saboda haka ku kwantar da hankalinku ba wani abu ne mai nisa ba to shekara nawa in an ce manyan kasashe sun yi fada wata ta ce wata aka ce za a mai da martani a shekara nawa ko sai alkurani zan bidis ka sai ce fi bid cikin ƙananan shekaru daga uku zuwa tara wannan magana da alkurani ya yi ta ta zama ƙalubale ga mushrikai ta yadda suka riƙa ce musulmi to ku zo mu yi murahana in gaskiya ne ubayyin da ya samu abokan. ya ce annabinku ya ce wai ruma za ta mai da gani za ta ci galba a kan farisa to ka zo mu yi rihani mu yi tata idan mu ɗibi shekaru idan farisa ta ci gaba da nasara a kan ruma za ka biya ni idan ruma ta ci nasara ni ko zan biya ka sai da na bakar bai shakka don ya san magana allah ba ta tashi kama sai dan samu kuskure sai suka yi ta shekara uku to shekara uku shine mafi karancin bib sinin daga uku hudu biyar shida bakwai takwas zuwa tara Ka kaga kamata ya dauki na koli sai dauki na kasa sai ce to idan aka shekara uku ruma ta ci galaba zaka bani raƙuma uku idan bata ci nasara ba ni ko zan baka raƙuma uku sai zo faɗa manzo Allah ta lai sai manzo Allah ya ce ala hala ihtassa inda ka kewaye tunda Allah ba uku yace ba bid'a isini ne yace ka je ka ƙara shekaru ka ƙara raƙumma sai zo yace to yanzu abin da za a yi raƙuma ɗari an ba shekara tara sai ubari ya jira ɗaya ce to ya yarda <laughs> ya ga raƙumma sun yawa raƙuma ɗari amma shekara tara to sai aka yarjejeniya kenan nan da shekara tara wani na bin wani ko dai ruma ta kai hari ta ci nasara shikenan ubayyu an bi shi bashin raƙuma ɗari ko kuma ba ta ci nasara ba fari sanana a kanta shi kuma sai da na bakar an bi shi raƙuma ɗari idan aka yaka magana Allah ta ja ba yana yi wa ba zai yi akwai wani yunkuri da sai da na abubakar ya yi na ya kai ya yi hijira hijira ta ƙarshe da ya yi ba a san sadda ya yi amma ya sha yunkuri hijira sai a mai da shi da ko wani yunkuri da ya game da ubayi bin khalaf sai ce ina za ka yi ce kun kura mana kun hana mana bauta ma Allah za ka za mu je inda ba a tsangwama mu sai ubayi shi ubayi ba wai ka ce ta zame shi ba ya ce to rihanin mu ba godiya ta ɗari ba wa zai bani in shekara tara ta yi sai ce abdurrahman ibn abi sai haɗa shi da abdurrahman ya ce ka ji rihanin da muka yi haka in shekara tara ta cika ruma ba ta kai hari ta ci nasara kan farisa ba ta murkushe ta a cikin ƙasashen iraki domin duk wannan yakin ba na cikin gida ne su farisa da rum mayan dauloli ne amma sun zo sun raba iraki biyu akwai bangaren da ruma ke mulkin mallaka akwai bangaren da farisa ke mulkin mallaka to wannan bangaren da farisa ke mulki ko wannan bangaren da ruma ke mulki shine farisa ta kai rinjaye sai Allah ya ce a za su saki kwato abinci to ana haka aka je yakin badar manzo Allah ya hijira shekara biyu ko shekara ɗaya da wata bakwai aka yi yakin badar manzo Allah ya samu sa ubaydu khalid yayi masa wata suka wa muna wadda ta zamo ajalinsa shi kuma lokacin abdurrahman sai zo ran dage ubaydu khalid ya ce to rihanin da tsakanina da babanku suka ce ka jira mu za mu biya ka mu magadan ubayyu za mu biya ka idan lokaci yayi sannan in mu muka ci za mu karɓa da gare to aka yi hijira shekara ta ɗaya ta biyu ta uku har sai da aka zo hudaybiya shekara ta nauke nan ta bakwai kun ga ana kusa ana kusa da shekaru tara su cika ana haka sai labarai suka zo cewa ruma ta kai hari kuma ta ci galaba ta fatattaki farisa ta kore su da iraki magana allah ta tabbata don haka ba aka bi ba shi kenan gidan ubayu da ubayu ya daɗe lahira an halaka shi wanda shi zai nuna maka irin imanin da sai dina abubakar yake da shi game da alkur'ani da abin da alkur'ani ya zo Allah ya ce lillahi al'amru min qablu wa min ba'du tun can da kafin ruma ta ci galaba da bayan ruma za ta ci galaba duk al'amari na Allah ne ka Allah ke hukunta kar ka yi tsammanin magana ce ta ƙarfi ko yawan sojoji ko makamai ko shiri da tanadi ba wannan bane lillahi al'amru min qablu wa min ba'd masu karatuna wannan mabniyun min qablu bina'in sa ake karka ce to ai ga harful jarri ya zo ban ga ayi jarra ba min qabli wa min ba'di qablu da ba'du ana yi musu idan suka yi idafa to jarra tana tabbata ana ana musu al-i'rabi min qabli zalika wa in kanu min qabli an yunzala alaihim min qablihi la mublis la mublisi amma idan ya zama qablu da ba'du to bina'i ake da aka ce min qablu wa min ba'du ana ta min qablin wa min ba'din ana ta qablan wa ba'dan فالأمر كله لله قبلا وبعدا أما القرآن لله الأمر من قبل ومن بعد فهكا الأمر إن الله ني كما تنده يتيروما وذاسو تنكرا ذاسو ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله الله يتي أرنا مؤمنين ذاسو فرسكي لنصر الله يباير ويبا نصر kun ga wannan shi zai nuna maka addinin musulunci addini ne waƙai realistic religion ne addini ne mai kallon komi a yadda yake in ka ɗauka cewa duk wanda ba musulmi ba alkufur millatun wahida kamar da suke cewa har ma ana jingina shi ga asar ba asar ba ne a ce hadisi idan kuma wani magabaci ya taɓa irin haka to abin da ya kalli dukkan suna adawa da musulunci amma adawar su bata zama daya ba ba mataki ɗaya suke ba ثم قال تعالى لك قال تجدن أشد الناس آلاوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إننا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون su kiristoci da gaske فتي واسكي أما يهود بعد yahudu ba باب الله suke ba sun san gaskiya kin da suke yi in ma sun saurari annabi zaƙin muryar karatu suke sauraro ba karatu suke sauraro suna ɗai ba su ɗai wannan yasa duk a tsawon tarihi yahudawan da suka musulunta kwarori ne ana ya girge su amma ba ka iya lisa kiristocin da suka musulunta ko da a najeriya ko kana iya ko a nan masallaci kirista ne musulunta da yawa so su haka suke zuciyarsu tana neman gaskiya sai dai sun bace shi yasa da waɗancan da waɗannan duka Allah yake koya mana mu nemi tsari da gare su ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin المغضوب عليهم تعمد الضلال والضالين ضلوا من حيث لا يشعرون don haka Allah tabaraka ta lake musulmi za su yi farin ciki da nasarar da Allah zai ba kiristoci saboda saboda kiristoci sun fi kusa da su akalla mun yi tarayya a wajen ubangiji wanda a sama kaga kenan kiristoci ba ɗaya suke da sauran mushrikai ba ba ɗaya suke da yahudawa ba don haka a kafircin ma mataki mataki ne adawan ma iri iri ce ba martaba guda ba ce to kaga ashe wanda ke ɗaukar duk musulmin da ba kan ra'ayinsa ba bare ne arne ne makiyi ne ya nisantar da shi kaga ya kuskure idan dai kafirai ma ana sannafa su wani ya fi wani kusa wani ya fi wani nisa to bare musulmi za ka duk wanda ke mai da gaba gabas da ya sallah yana furta kalmar la ilaha illallah ba wata shirka ta zahiri da ya zo da ita to dan uwa ne a cikin musulunci kuma yana na cikin daira kai koda yana zuwa da wata shirka bisa ga rashin sani to ba za ka haɗa shi da wanda wajen da'ira yake da shirka da gangan bisa ga sani haka yana da kyau musan mutane musan matsayinsu kuma mu aje kowa ba girinsa an zilun nasa manazila kowa aje shi inda yake Allah ya ce bi nasrillah mu'mini za su murna da nasarar ubangiji abin da ya ban mamaki shine cewa wannan labarin ya zo a lokacin da musulmi suke a hudaybiya kaga alqur'ani yayi nuni da za mu yi murna idan nasara ta sauka amma zahirin magana nasarar gawa ga hmm? kiristoci to amma ranar da labari ya zo muku muna cikin wani fathun mubin wanda Allah ta'ala ce inna fatahna laka fathan mubina kun maka buɗi ne sai wanda baya da basira bai gane saboda a da ana tsangwamar ka ana tsangwamar addinin ka ana hana mutane su shiga addini don haka doka ce kada a yi musulunci amma a yau an kulle yarjejeniyar zaman lafiya ka sa hannu wakilin mushirkai ya sa hannu wanda ya nuna a yanzu an yarda gwamnati kake mai cin gashin kanta sannan an yadda a tsagaita yaƙi shekara goma an yadda duk wanda ke son musulunci in ba maka yake bai je babu nasarar da musulunci kan samu da kai to nan ne fa abinda Allah ya faɗa ya tabbata idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan delicate delicate da haka sai kabilu suke ta dalaga suna aika manzo Allah baya sai a tura mutum bakwai a tura mutum ashirin a tura mutum saba'in idan suka dawo sai su tara mutum ɗari shida su karanta da su da haka sai da addini ya mamaye tasira ga baki ɗayanta yanzu an yi isolating makka ta koma ita kaɗai ke uzla ba inda ake shirka babu inda shirka take da iko sai makka da wannan damar ta samu sai Allah ya ba manzon sa dama sai ya fata makka amma al'asul fatan mubin hudaybiya ne abin nan da sayyidina umar bai so ba abin nan da jumhurin musulmi ba su yi murna da shi ba na yarjejeniya da komawa ba a yi umra ba shi din dai ne fatan mubin kuma shi ne nasrullahi wanda Allah ke nuni gare shi shi wannan aya wa yawma idin ranan da rumawa za su ci galaba akan farisawa yafrahu da bi nasrillah mummunai suna nan suna murna da Allah ya ba su nasara a hudaybiya amma a lokacin ba su abin da yake nufi kaga wannan ya nuna lalle suna murna da cin galabar rumawa amma kuma akwai wata murna wadda tana gaba da wannan wadda ba san da ita ba sai da Allah ta'ala ya sauka da ina fatahna laka fata mubi yansuru man yasha Allah yana taimakon wanda ya so wa huwa al-azizur rahim kuma Allah wayayye ne mai jin kai don haka idan buwayar ta motsa to wanda ya ga dama shi bai dora sannan mai jin ƙaini ne saboda ka bai bari muminai ya zan kullum su ake danne wa'ad Allah wannan alƙawari ne na Allah lalle rumawa za su mai da gani la yukhlifu Allah wa'da Allah baya saba ma alƙawarin su walakin aktharan nas la ya'lamu amma da yawan mutane ba su sani ba ba su da ilimi sai ce ya'lamuna zahiran min alhayati dunya idan mai kallon karatu sama sama ya zo sai ga abin kamar akwai tanaqo akwai tuka da warwara la ya ya'lamun kuma za ka ce ya ya'lamun to duk lokacin da kaga an tabbatar da abu kuma an kore shi to ka tabbatar da jihar daban-daban ne abinda aka tabbatar da wanda aka kore daban wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama wa ma ramaita baka jifa ba iz ramaita lokacin da ka jifa a yake baka jifa ba kuma yake ka jefa to duk lokacin da kaga irin wannan to abinda aka tabbatar daban wanda aka kore wato annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya ɗibi tsakuwa ya yi bismillah ya ce shahatul wujuh ya watsa musu wannan tsakuwa fara nawa ina za ta iya kai kaga in jefawa ya jefa amma shigar ta cikin idanuwan kowane mushriki fa waye wannan wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah harama kaga abinda aka kore daban wanda aka tabbatar da amma ga zahiri ana yanke ce ma rabai kuma na yanke idra bai to haka anan ya ce la ya'lamu ba su sani sai kuma ce ya'lamu to menene ba su sani ba menene suka sani ya'lamuna zahiran min al-hayat ad-dunya abinda suka sani kawai shine abinda al-zahiri na rayuwar duniya da ka sun iya sanin hanyoyin jin daɗi su iya sanin hanyoyin yadda za a gina gine-gine da kere-kere da yadda za a sarrafa abinci da yadda za a kera makamai da yadda za a je a karkashe mutane a kwashe dukiyarsu يعلمون ظاهرا من الحياة وهم عن الآخرة هم غافلون أما سوء رفكن النوني كأبن لأن الآخرة mutum da za ka iske ya yi karatu daga nazari har ya kai farfesa amma in ka zaunar da shi ya baka ma'ana fatiha bai iya ya kwankwance wani ilimi ta yadda yana iya bugun gaba ana iya kai shi akan podium na united nations ya ba da jawabi akan wannan fannin amma a masallacin unguwa su bai kai shi fassara fatiha surorin da ake sallah da su bai iya kai in ba ci sa'a ba in kace masa menene rukunan wankan janaba ma'ana menene abin da bai wankan janaba bai yiwa sai shi wala kila bai sani in kace mashi ba ni sunayen mata uku na annabi bai sani amma in da ya karanta aru arba'in suka wuce ko hamsin ko sittin da waɗanda aka yi ibadan da wadda aka yi abuja duk ya riƙe da sunan lauyoyin da sunan masu ƙarar da waɗanda ake ƙarar da alƙalan da kotun da kwanan wata duk ya riƙe idan fannin kiniyya ne misali mu ɗauka wani fanni ne na na tsira ko kira jikin ɗan adam misali ko ta dabbobi duk abin da ka tambaye shi ya sani ce mishi pancreas da akuya wani gefe yake me ya girmansa ya yake hawa ya yake sako eh, abin nan me ake kiran shi eh, akwai akwai wani sanadari eh sodium duk abin da ka tambaye shi kan wannan ya sani amma ka tambaye shi sunayen halifofin annabi guda hudu ila bai masu ya khalifofin annabi ya san duk yadda za ya tara kuɗi amma bai san da za ya shiga aljanna ya iya rayar duniya amma bai iya rayar kaga wannan duka babban matsala ce to irin su ne wannan su ne yan boko a kidata an yi yan boko haram ko to akwai kuma yan boko a keda su ko banda boko komi babu yana da 'ya'ya hudu ko biyar kuma ya yi tsaiku wani sai ya turanci ta yadda a cikin gidansa ma da shi da matarsa fati turanci suke ba yaran amma yaran ba su iya sallah yaran ba su san cewa za a ci abinci da hannun dama yake ci yaran ba su iya addu'ar bacci ba su ne ya'lamuna zahiran min al-hayati dunya yan boko akida boko zalla to mu yadda da boko amma bokon da aka tuda ya shi da addini da aka muna so mu ji likitan da idan liman bai zo ba a ce dakta shiga gaba likita iya zara kira'a sai mutane unguwa sun ce wani sabon alarama ne muka yi sai a ce ai dr ahmad ne ko dr bala ne ko dr tanimu ne muna su duk abin da zaka yi na rayuwar duniya zan addinin kai na gaba ƴaƴanka kuma ka samar musu makaranta addini yadda qur'ani zai fara raɗa zukatan su kafin komai ya zamanto sun fara iya at sun fara iya surorin da ya kamata ya ila ta ƙurai, qul ya ayyuhal kafin ma su fara sanin this is a dog this is a pen kenan Allah ta'ala yana zargin mushrikai da cewa su ba su san Allah za ka maganar Allah ba ta da kima a gurinsu da tunaninsu kawai suke amfani ya za a ce faruka super power yanzu kama a ce america ta kai hari ga wata ƙasa ba mu ce chadi ba ne, bari mu ce china ko da china fa kwantawa suka yi radadu suka motsa Amerika za ta gane kurinsu haka japan bari mu da mu haɗa su da tafararsu ingila da ita rashi an ga an gaba da ta taɓa musulmi sai allah ya wargaza ai ba abin da ya wargaza rasha bane shiga afghanistan za ka sai allah ya yi fatali da su to a ce america ta kai hari ga ingila sai mutane su rika faɗin ya ma za a yi tunanin wai ingila za ta iya ramawa amerika da ta mallaki roka iri kaza ta mallaki makamin nukiliya ta mallaki kaza ta mallaki kaza sai ala ce lillahi al'amru min qablu wa min ba'du sannan yazo nan yace wa'ada allah la yukhlifu allah wa'da walakinna akthara an-nasi la ya'lamun ya'lamuna zahiran min al-hayat ad-dunya wa hum an al-akhirati hum ghafilun sun san komai man da lahira duk abin da ka tambaye su na duniya sun sani amma lahira fanko ne su san komai a kanta ba cikin wannan ayoyi kamar da muka gani akwai mu'jiza ghaibiyya khabariya da cikin mu'jizan da muka yi magana cewa Allah ya bada labari abu zai faru kuma ya zo ya faru yadda Allah ya ce na yin kuka lura hadda tahdidu sinin fi bid'i sinin kuma a shekara bakwai Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da wannan to a ciki kuma akwai mu'jiza ilmiya mu'jiza ta kimiyya domin nan da Allah ta'ala ce غلبت rumu fi أدنى الأرض malaman tasiri sun yi ta tattauna a dunar din nan damar tsakanin falastin ne da jordan aka yaki da haka sai suka rika kawo garuruwa su to gari kaza ya fi kusa da ƙasar roma wasu ce a'a ba shi yake nufi ba wannan gari ya fi kusa da ƙasar farisa wasu ce a'a ai ana nufin gari kaza wanda ya fi kusa da madina inda annabi yake to idan muka dubi alƙur'ani adina ta zo da ma'adoni guda uku asghar al-asghar kamar da Allah tabaraka ta'ala ya ce wala nuziqannahum من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر الأدنى شيء مين أبن ده كرمي أدنى كرمي أكبر ضباء وما كبر سنن تازو ده الأقل ده الأكثر ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك wala akthara kaga adna yadda take muqabala da akbar tana muqabala da akthar kusan lokacin da muka zo suratul kaf mun faɗa muku wata latifa qur'aniya cewa asalin maganar shine idan mutum biyu suna ganawa to Allah ne na ukunsu idan uku suna ganawa Allah ne na hudunsu ko mutum nawa ne ke ganawa Allah na tare da su ganawa daga nawa take farawa daga biyu to me yasa Allah ce ma yakunu min najwa salasatin kuma Allah na son ya ambaci biyu amma sai bari sai can karshe sai ce wala adna nawa ne adna daga uku duk mutum guda bai gana shi kadai kamar yasa Allah ce Allah bai ce ma yakunu min najwa isnani ba saboda sun ce inna Allah salisu salas kaga nan in Allah ya ce ma yakunu min najwa isnani illa huwa salisuhum kamar an karfafa kiristoci ga cewa inna allaha salisu salat zaka sai Allah ya kauce ma wannan sai fara da uku Kana sai nuni ga biyu yace wala adna kaga karami adna ne wanda bai kai yawan babba ba adna ne sannan aqrab wanda a kusa adna yana fuskanta ab'ad kamar da Allah ta'ala ya faqadahunna sab'a samawati fi yawmayn wa awha fi kulli sama'in amraha وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا كَاغَ الدُّنْيَا أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ kunga adna anan na kasa as-sama'ud dunya sama guda nawa ce guda bakwai ce ko sab'a samawati haka Allah ke yau mai sai wa zayyana as sama wadda a ƙasa kasa to wani abin ban mamaki shine a muktamar ɗin da aka yi a riyadh 1979 an kawo wannan magana aka ce akwai wani mai ba shugaban ƙasar amerika shawara jimmy carter a lokacin sunansa frank prince to masani ne na geology masani ne na tekuna sai aka ce mashi ya zo ya yi bayanin duk duniya ina ne wata ƙasa ce ta fi zama mun ba? wata ce ta fi zama ƙasa wadda ba ta da tuli kun san duniya hawa da sauka ce ko hawa da gangara ce to ina ne ya ko ina zama ƙasa ƙasa a duniya sai je ɗauko map ɗinsa sai sa wata na'ura ko da aka kada aka kada sai ta nuni zuwa ga Palestine saka ce to wannan ilimin yaushe aka gano shi sai ce a wannan ilimin sabo ne ko shekara guda da ba ai da gano shi ba saka ce to mu muna da shi a cikin alqur'ani alif lam mim غلبت fi في أدنى الأرض ƙasar da take ko ina yin kata kata sun ce gaba ɗaya tunin tekun albaharul bayyin dead sea wanda falastin take mujawara da shi bai wuce mita ɗari hudu ba ma'ana bai ko kai kilomita guda ba wanda ana samun sama da kilomita ɗari ga sauran teku har ana ganin tekun ma yana hanyar bushewa yana hanyar kafewa da ka yankin gaba ɗaya duk duniya ba wani yanki wanda ya zurma a cikin ƙasa ta sai ga shi alƙur'ani fi adnal arbi ba abinda na da ba za su iya ba. amma a kimiyyar zamani aka gane wannan furfesa a frank frey wanda muka ce mai ba jimmy carter shawara ne sai da ya zama ma ƙurani a wancan lokaci yake yi amanna wannan magana faɗa ma Muhammad aka yi ta amma ba zai yiwu shekarar dubu da ɗari hudu da suka wuce musamman a ƙasar Saudiya a ce wani ya san da wannan labarin ba zai kamar yadda bayan wasu shekaru aka sake conference 1982 aka sake 1983 akwai wani profesa taja ɗan ƙasar thailand ne shi kuma masani ne ga abin da ya shafi ajiddan wato jinjirai da yadda allah yake halitta su da mara'il matakai yadda allah yake halitta su a cikin ciki ilimi ne shi ma budurwa ilimi ne wanda ba a san shi ba a da shi ma an sa ya yi cikakken bayani na matakan ajinna sai a karanta masa suratul mu'minun in kuntum fi rabi mimma a'a ba wannan ba ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه يا أيها الناس إن كنتم إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى وسيبدأ بنجي بيان أبي جل جل أو أسورة المؤمنون كما آه ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالق duk bayanan da suka yi aka ga su dalla dalla Allah ya ambaci cikin Qur'ani ko manzo Allah bai taba sai iya mace ba balle ya ga yadda abin da ke cikin cikin take a lokacin ma ba a tiyata to wannan yasa a 1983 Keith Moore shi ma ya musulunta bayan da ya halarci wancan conference na 2, ya sanya tambayoyi wanda yake neman amsa su kuma karshe an bashi amsa a 1983 ya shelanta musuluntarsa yanzu haka ya wallafa wasu littafai akan science da musulunci kaga mu ƙara gode ma Allah mu musulunci da baga sai zo bana ko ba wasu da suka yi ta bincike suka wasa kwakwalwa suka yi ta yawo yanzu suka dawo suka gane addinin musulunci shine gaskiya mu Allah cikin rahamarsa cikin sa yasa aka haife mu Allah muna godiya gare awalam yatafakkaru fi anfusihim awalam yatafakkaru fi anfusihim ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يتفكروا في أنفسهم شمباس تناني دنجني دكاو ننسو وبنجيجن دي هالكيس دكا تقون رواك أذن تتشي حكا تقون نن الله يحالي التاشي har sai da ya zama tsoka ya zama gudan jini gudan jini ya zama tsoka tsokar nan aka hada ta da kashi sannan aka suranta shi aka busa masa rai ya fito dan jinjiri yana kuka wasa wasa ya fara rarrafe ya miƙe tsaye ya zamo yaro ya zama matashi ya zan saurayi ya zan dattijo ya zan tsoho ya rududduke har ya bankara ubangijin da ya su a waɗannan matakai ba su tunanin halitta su ta gare su ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق Allah bai halicci abin da ke sama da wanda a ƙasa da abin da ke tsakanin su ba illa bil haqq sai da abin da annashi sai da mallakin sa kun bai halicce su ba sai da manufa wa ajalin musamma kuma da lokaci na wanzuwar su wanda Allah ya sani don haka kai iya tsawon rayuwarka in ka daɗe shekara ɗari amma ita ita ita sama fa shekara ta miliyan nawa sai ya ka taurari shekarun su miliyan nawa sai ya kama da kai da taurarin da watan da ranar da sama da ƙasa da kowa da kowa akwai lokacin da Allah ba muku wanda za ku kare haka in ka je kana binciken tsawon rayuwar duniya ba shi ya dame ba kai shi kamata ya dame ka kai menene tsawon taka rayuwa mamma ta kama kiyamata matuka. wanda ya mutu shi an gama da shi kiyamata ta ce wa inna kasiran minan nas Allah ce da yawa daga cikin mutane bi liqa'i rabbihim lakathirun asu kafirce ma duwa da ubangiji Wannan ya nuna kenan mafi yawan duniya ba za a yi musulunci kafirai za su rinjaye musulmi a duk duniya Kunga ga a yau duniya tana ta tasar ma miliyan dubu bakwai amma adadin musulmi ya wuce miliyan dubu biyu ba wanda ya nuna an ninka mu har an kara to amma duk da haka al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai musulunci mai a cikin ta al'ummomin da suka gabata akan samu annabin da mutum biyu suka yi dare shi da mutumin da mutum hudu suka yi dare shi da mutumin da annabin da mutum goma kadai suka bada gaskiya da shi akwai annabin da daga shi sai matarsa akwai annabin da shi kadai kowa baya da a shi ko kafirci ya yawaita a duniya wani mai fil ardh أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم وجاءتهم الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا أن كذبوا بآيات الله وكانوا بما يستهزئون أولم يسيروا في الأرض mutane ba za su yi tafiya a cikin ƙasa ba fayanzuru su kai fa kana aqibatu alladhina min qabli su zagaya wuraren da aka halaka al'ummomi samudawa adawa ashabul aika qawmu tubba mutanen mutanen fir'auna ba za su zagaye duniya ba su ga abin da Allah yayi su ga ƙarshen waɗanda suka gabace su kanu ashadda min hukuma sun fi su ƙarfi duk wanda ya kalli alahram pyramid na misra ya san cewa babu shakka mutane suna da karfi musamman kai la'akari da inda aka yi planin ginin pyramid shine yake usiyo tafiya ce kamar kace kilomita 700 can ake hada bulo bulo da kayan aiki a wancan lokacin da babu motoci babu jiragen kasa a ɗauko su a zo alkahira a gina a ahram kamar nake muku bulo guda ya kai rabin girman masallacin nan ya aka aka ɗauko shi aka zo da shi tafi kilomita ɗari bakwai har aka yi gini kuma aka yi shi da wata kimiyya mai tsananin ban mamaki umuman dai al'ahram na ce abubuwan ban mamaki na ɗan adam guda goma duniya waɗanda an rasa duniya ya wace irin kwakwalwa ce ta yi su sai Allah ce kanu shadda min hukuwa sun fi su kai, za ka ga baka mamaki tunda za ka yi gano kila damɗan wanda ya yi wancan aikin ya kai girman wannan ginshikin masallaci damtarsa kawai ba irin ka bane to fa aƙalla sun rayu shekara dubu biyar kafin annabi isa alaihi salatu kaga ba magana yau ba ce shekara sama da dubu bakwai da suka wuce mutum daga kan sa sai ce fa ma zala al khalqu yanqusu ila ila ila kullu ragewa kullu ragewa da haka nan gaba inda wani zai shekara dubu biyar in ga mutane sai sun shi tausayi yan calibai ne yan kata kata mu wai yanzu nan muna da girma ke wa atharu al-arda Allah ya ce kuma sun motsa kasa wa amaruha sun raya ta akthara mimma amaruha fiye da su yadda waɗanda ne suka raya zaka duk technology da aka gare su na da sun fi su Waje وجاءت رسل بالبينات مسلم من suka zo musu da hujjoji fama kana Allah li yuzlimahum Allah bai zama wanda yake zalunta su ba Allah bai zalunci walakin kanu anfusuhum yuzlimun amma su ne suka kasance suna zalunta kawunsu thumma kana aqibatu alladhina asau as-su'a sannan aƙibar waɗanda suka munana ya kasance tace as-su'a as-su'a ana shi ne khabaru kana ismuha aqibatu alladina asaw don haka barnar da suka yi sai ta ci su eh, kafirta annaba da suka yi da karya tasu sai zamanto shine dalilin rugujewar daulolinsu an kazzabu bi ayatina saboda sun karya ayoyin Allah wa kanu bi ayatina sun kasance suna izgili da ayoyin na Allah zaka sai Allah tabaraka ta'ala ya halaka Allahu الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا, وكانوا بشركائهم الكافرين الله يبدأ الخلق ثم يعيده Allah shi ke fara halitta sannan shi ke shirin dawo da ita don haka yadda Allah ya halicce mu a wannan duniya muna ta mutuwa wasu na tasowa sai mun haifi wasu mutu su taso wasu su mutu su taso to ƙarshe sun mai'idu Allah bai sake tada halittar sa gaba ɗaya mu za mu sake dawo haka za mu haɗu da iyayenmu duk wanda bai taba ganin babansa ba ile yana jariri baban ya rasu ko yana cikin ciki baban ya rasu to albishirin sa za a sake haɗu ba babanka ba har kakanka za ka haɗu da shi kai da kakan babanka da kakan kakanka da kakan kakan kakan kakan kakan kakan kakan kakan har sai mun haɗe da annabi adam za ka duk wani sarki da ka taɓa jin labarin kana son ganin sa za ku haɗu farfajiyar alkiyama za ku haɗu sai dai matsala ya kace kila ba a iya labari a ran inda ake yi labari shi ne ya shiga aljanna bayan an yada zango an yi kailula an ci an sha an koshi an huta an yi baccin rana kamar na ɗan shekaru saba'in haka ko ɗari da ashirin don aka miƙe aka wartsake sannan sai a fara tattaunawa donan ne fa za a ci ah shi wai ina labarin bakarakin nan na wuri kaza da akai kaza ina labarin jaruma wannan iri kaza ni ai ina son haɗu da wani ni kai ta zai to Allah ne dai a kai wurin sai Imam Bukhari da Imam Muslim muka gaisa in wuce wurin Ibn Taymiyyah in na gama yawo duk sai in tattara su ce ku zo mu je wurin manzo Allah da ban dai gidan sai yana kusa da gidana ba ne kamar insha Allah haka nake fata duk inda na je yawo inda dawo sai na biya gidan babu nisa ga gida ga gida insha Allah Allah ka sa hakan. Allah da duk wanda ya ce amin Allah ya summa ilaihi turja'un sanan zuwa ga Allah za a maida. maido baka komi komi kai a duniya dai Za ka gama ka mutu A yi khairi a gama a mutu A yi sharri a gama a mutu in ka yi abin kwarai za ka mutu in ma ka yi mugu aiki ka mutu wa yawma taqumu as-sa'atu ranar da alƙiyama ke tsayuwa yublisul mujrimun Allah ya ce za su yanke kauna aran nan ba su fata ne da alkhairi don ba su ga wurinsa ba duk da yawan rahama ubangiji aran nan ba a ganin ta ga mumine kawai take samuwa walam yakul lahum min shuraka'in shufa'a su kasance suna da masu ceton su ba daga cikin wai da suke mashirka wa kanu bi shuraka'ihim kafirin aran nan wa'annan da aka bauta ma suna butul suna wato ainihin ƙaryatawa da kafirtawa da rabuwa da raba gari da waɗanda suka bauta musu haka idan kun yi bautar gumaka a ran nan gunki za a ba shi rayuwa a ce ni ce ku bauta mashi ce lalle ne ba san su ni Allah ka ni ban kosa suna yi ba ni ba ruwa na da hannu idan wani shayi ne ka bi shi ya batar da kai wani mugu mutum ne kama hannunka ya sa ka halaka to aran nan cewa zai shi da ɗaya bai ma ta inda kafi fito kare wata da shi dan wanda shi ajigon jigon duk bala'in kudu ba zai وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن, ال... إن الظالمين لهم عذاب أليم ذاك بد شيء أنت هذه بيتك بس ذاك والله إيتك أنك تندن الدنيا تكبري وني هلك يوم تقوم الساعه ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة فهم في روضة يحبون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء فأولئك فأولئك في العذاب محضرون ويوم تقوم الساعة رانا القيامة تكي الحيوة يوم إذن يتفرقون أنا أرى أن ذاس ربو لأن أنك الجنة ذاس في داما يوم تذاس يهبو أرى أن قوة ذي حدودة أن قوة إذا كان يوم صدق عني الدنيا هو لا أثر a ran da zaka za Allah zai tashi ka cikin gungun masu sadaka idan kai fasiki ne mai yawan shan giya ko makaryaci ko dan caca ko duk wani bala'in da kake yi ko magulbaci to Allah zai tada kai cikin jama'a da haka ya tafarraku za su rabu idan kana da aboki a nan duniya shi yana aikin lada kai ba kai ranar kyama rabuwa za ku yi fa amma allazina amanu wa amilu salihat amma waɗanda suka yi imani suka yi ayyukan kwarai fahum fi rawda Allah ya su suna cikin rawda suna cikin dausayi suna cikin ni'ima babu yadda za ka iya tafe ta rawda sai irin kwanukan nan da muke cikin tsananin zafin rana ka samu wani lambu mai ni'ima mai inuwa ka kutsa kanka cikinsa ko ka samu wani karamin masallaci an tattake an sa masa split AC guda huɗu. an kulle dukkan kofofinsa an tajja 10 kba ko 20 kba ya daki masallaci ya kankama ga fankoki guda hudu ga ac guda hudu ga kafet mai laushi to da ka kunna kanka cikin rauba ka shiga dausayi ni'ima daɗi Allah ce yuhbaru suna jin daɗi suna murna suna hira da 'yan matansu suna ɗebe kewa suna shan ababen sha masu sai har nan za a kawo juice iri-iri mimma in gaida ya anharu mimma in gaida ya wa anharin min labanin lamai ta gayar sa'am wa anharin min khamrin lazzatin lisharibi wa anharin min asalin musamman ولهم فيها من كل الثمرات duk ƴaƴan itace da wanda ka sani da wanda baka sani ba da wanda ka taba gani da wanda baka taba gani da wanda kake gani ke talabijin ana gwari da wanda baka taba jin labarin sa ba haram duk ga sunan dan talawa kan kake qutufuha daniya wajen aljannataini dan haka nan inda kake zaune ni ka hannu kawai zaka yi sai ice yo su yo kusa da kai yuhbaru suna shan daɗi Allah ka kai mu can amma allazina kafaru Allah ce amma waɗanda suka yi kafirci suka yi butulci wa kadzabu bi ayatina suka kayyata ayoyin mu wa liqa'il akhirati da haduwan da za ya yi alkiyama suka ce ba a tashi da an mutu shikenan fa ulaika fil azabi muhdarun waɗannan za a halarto da su wurin azaba kuma za a so da su da sarƙoƙi da maruruwa Allah kai muna gafara Allah kai muna rahama Allah kai mana jin kai Allah ka sauka mana da ni'ima da arziki Allah ka kawo mana ruwan sama mai yawa mai albarka muna ƙara godiya da yan uwa musamman na cikin gidaje mata waɗanda suka aiko da gudunmuwa domin a bawa marayu kuma mun kafa kwamiti karkashin a dr sani abdullahi sakkwato ko kuna musu dan sakkwato ne yayin mun kafa kwamiti karkashin kulawarsa za su tattara duk abin da aka samu kuma za su rarraba su inda ya dace yanzu haka muna da request waɗanda kila sun fi ƙarfin abin da aka tara don haka dai daga yau sha uku ga wata zuwa gobe sha hudu ga wata har safiyar jibi talata a sha biyar kenan ko ko litinin dai fa har zuwa yammacin litinin sha biyar ga wata muna ci gaba da karɓar gudunmawa da tallafi musamman na abinci da tufafi da kuma masu gida rana abokan tafiya Allah ka yarwata arzikin mu gaba daya Allah ka rufa asirin mu baki daya Allah ka samu gama da duniya lafiya azumin mu Allah ka karba sallolin mu Allah ka amsa sadakokin mu Allah ka yarda da su ya Allah dukkan ibadun mu ka samu yi domin neman yardarka ka kara mana himma da kuzari da karsashi yadda ka gwada mana farko wannan wata lafiya ga mu kusa da tsakiyarsa Allah ka gwada mana karshen sa lafiya ka sa mu cikin da kake yanta a cikin sa wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk